Shekarar zaɓe a Najeriya na cike da bayanan alkawuran da 'yan siyasa kan yi na in an zaɓe su za su aiwatar. Abun ma da ya fi ba da ta'ajjabi shine hatta 'yan takarar da gwamnatin tarayya ko jiya ta tsayar za ka ji suna cewa za su kawo sauyi daga waɗanda suke sa ran gada. Amma kalilan ne kan ce za su ɗaura daga inda na jiya suka tsaya. Alkawuran da ake yanzu bayan wannan demokuraɗiyyar Najeriya ta yi kusan shekaru goma sha shida ba su wuce shimfiɗa tituna, samar da ruwan sha ko magani a asibiti. abin da za a ce ya karu shine alkawarin dakatar da zubar da jini da asarar dukiya ba bisa haƙƙin shari'a ba kowane alkawari 'yan siyasa za su yi wa irin wannan mata da tiwo gudun hijira daga mubi jihar adamawa zuwa nan abuja wata mata haka in ta je nan saboda kukan yaro a kore ta kan jami'in za ta talaba a sirmu a in ta je nan haka sannan ta za ta yaga ta yi sai da kuma ta rasa ranta ta rasa rauni in yaro gwara ɗaya ne za ta iya ta rasa haka ta kafa wuya yaro kuma haka ta mutu da haka sai yaro kuma ya rasu a wurin ta. ya nuna saboda tsananin rikicin kada misali waɗannan mutane watakila suna kusa su ji kukan yaro ya sa har wata mata ta kashe ɗanta. Eh. to bayan ta kashe shi ya ta yi da shi. Shin an yi cika alkawarin siyasa ya ta'allaka ne ga yaranta ko yawan shekaru ko dai gaskiya da amana? na halarci wani zauren ganawa da 'yan takara da katsinawa suka gudanar a nan abuja inda na ji mai neman takarar gwamna a katsina sanata ibrahim ida ya ɗauko wani sabon salon kamfe ina na bambanta da saura na farko dai da tije nake na ga inda aka yi da kyau na ga inda aka yi ba kyau na biyu ma'aikacin gwamnati nake saboda haka na ga yadda ake amfani da mulki domin a kyauta ma jama'a na uku na yi aikin banki saboda haka na san yadda za a tattala kuɗi a yi amfani da su a cimma buri ba a ta da hana da su ba a ta alfasha na ƙarshe ina ganin cewa a rayuwa ta yanzu alhamdulillah duk abin da Allah zai wa dan adam ya yi mani ba da wani dalilin zan shiga gwamnati don in yi kuɗi ko in ɗauki dukiyar jama'a in amfani da ita babu ni dai ba zan yi sabon gida ba ba zan yi sabon aure ba ba zan yi sabon mota ba ba zan yi sabon riga ba alhamdulillah saboda haka zan yi amfani da yawa eh sannan na ƙarshe kuma na san cewa duk abin da ne a duniyan nan barin ta zane in na je za a tambaye ni na san da jama'a da dukiyarsu duk amana ce Allah ke ɗora mu mai mulki idan ya yi amfani da su ya kyautata ba rayuwar shi ta kyau ba a in ya je ma can eh, lahira garanci ne Allah zai bashi aljanna idan kuma ya yi kuskure ya so kanshi to in ya bar duniyan nan ya je can za a yi mishi tambayoyin da ba a iya ba da ansa. Wani mai tambaya ya miƙe tsaye a taron yana cewa wai me yasa 'yan siyasar Najeriya ke ɗaukan alkawura amma da zarar sun hau kujera sai mayan shugabanci ya sauya su. Kaga ganin su ma na zama mawuyacin lamari bari a farkar da su daga barci mai shari. Sanata Ida ya ce wannan tambaya na da ma'ana. Nasiru Adamu Alhikaya Murar Amurka daga Abuja, Najeriya.